بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد من أقول الله تعالى دي قدره دوما أولنا السافية من البركة سافية الصبر wacce take ɗaya ga watan safar a wannan shekara ta 1431 safiyar da tdd da goma sha shida ga watan ɗaya shekara ta 2010 miladiya a ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka muwaɗa na imam malik ibn anas a har yanzu muna cikin kitabul fara'id ma'ana kitab ɗin da ke mana bayanin yadda gado yake a tsari na musulunci a cikin batutuwa da suka shafi gado wannan shine darasinmu na tara daidai gwargwado alhamdulillah rabbil alamin mun yanke zango mai nisan gaske dangane da abin da ya shafi rabon gado mun kammala babi babi babi guda bakwai yanzu za mu tashi a babi na takwas wanda yake dududu abuwa ɗin da ke cikin littafi ɗin abubuwa ne goma sha biyar yanzu ma iya cewa nan ya rabi ko mun kusa hmm? goma sha biyar ne <laughs> mun yi bakwai sauran ɗaya sai mai balance kenan ko kuma mu shiga nan ɓangaren amma ta ɓangaren yawa kenan ta ɓangaren zurfin karatu waɗanda muka yi a baya sun fi wahala sosai da sosai mana na ce wahala ne ba son ce in kira ta da sunan wahala ba in muka la'akari da sauran da ɗaya ɓangaren da za mu shiga yanzu amma ai rabon gado ba shi da wahala kun gane wannan da ke ko yawa kawai dai na kana bibita rusa ɗin da ake yi a hankali a hankali a hankali dai zana Allah ta'ala za ga komai ya zo da sauki saboda haka za mu tashi a babi na takwas babu mirasil jadda babin da zai mana bayanin gadon kaka mace a karatuttukanmu uku a jere da suka gabata ma'ana na nau da na nau da na nau kenan tunda wani shine na tara na shida na shida da na bakwai da na takwas gaba ɗaya an yi su ne akan abin da ya shafi kaka namiji mun gano wanda ke ko gadon kaka namiji yanzu kuma za mu shiga gadon kaka mace akwai wani abu da ya kamata ɗan uwa ya sani dangane da abin da ya shafi rabin gado Shi ne alinki as ɗa yana gadon uba aka yake Ubafa yana gadon ɗa kaga nan kowanne yana gadon kowanne ya tana gadon uwa uwa tana gadon ya ɗa yana gadon uwa uwa tana gadon ɗa ya tana gadon uba uba yana gadon ya miji yana gadon mata mata tana gadon kun shuru miji ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya yana gadon ɗan uwa uba ɗaya kun gano wannan ko ɗan uwa uba ɗaya yana gadon abinna ɗan uwa uba ɗaya yana gadan ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ina fata mana fahimtar wannan wannan yana gadan wannan wannan yana gadan wannan jika yana gadan kaka namiji kaka namiji yana gadan jikan shi mun fahimci wannan nan dangane da abin da ya shafi kaka namiji imam malik ibn anas yana cewa a cikin kakanni biyu da namiji yake da su mana kakanni biyu maza wa da wa kenan mahaifin uwa da mahaifin uba to wanda zai yi gado zai gaji jikan shi shine mahaifin uba kun gano wannan ko shi zai haifi gado shi zai haifi abinnan zai gaji ɗan shi saboda me zai gaji jikan shi barakallahu fik saboda me shi jikan ɗa ne nawa na ɗansa amma mahaifin uwa shi ɗan jikan ɗa ne nawa na ya kuma ga ɗan ya wannan yana da yana da nisa kenan idan muka ce muku rabon gado ba shi da sauki shi na duk an kasafta kawai shi kenan yanzu mu tashi bismillahir rahmanir rahim babu mirasil jadda baban da zai mana bayanin gadan kaka nam kaka tana gado ɗaya kenan in ta tashi gadan nawa ne gadanta tambaya ta nawa biyu wacce kaka ce take gado duka biyu uwar uwa da uwar uba tunda kaka namiji shi ma mun yi shi akwai mahaifin uwa akwai mahaifin uba mahaifin uba shine wanda ke cin gado amma mahaifin uwa ba cin gadon jikan shi da ya shi ta haifa kun gano wannan da ke ko to haka kuma wannan hukuncin haka yake akan kaka na mace ina fata mun fahimci wannan da ke ko wannan shine abin da darasin yau zai fara haska mana ko za mu karatu akan shi قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن اسحاق بن خارشة عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا في سنة با في سنة با ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر رضي الله عنه هل معك غيرك فقام محمد بن مسلم فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما خلت به فهو لها قال رحمه الله عز وجل قال مالك يحيى ابن يحيى الليثي يكي حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي yake cewa mahaifina yahaya ibn yahaya allaifi ya karantar da ni wannan hadisi daga malik ibn anas imamu darul hijira an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri wannan ba karamin malami bane a cikin malaman malik duk wanda bai ke bibita karatu suka muwadda ya san muhammad ibn muslim az-zuhri yana cikin manya-manyan malamin malik ana usman ibn ishaq ibn kharasha daga usman dan ishaq dan kharasha kullum haka karatun yake in dai ana karatu a haka to ba za ka ga jahilci da abin nan shishigi ya tsananta cikin al'umma ba ka faɗi malamin da ya koya maka shi mai faɗi malamin da ya koya mashi kun gano wannan in ka ji cewar kai nazari kawai kai to haka dole kai gumda bakinka malik ibn anas ya ce ga wanda ya koya mashi idan malik ibn anas zai ce ga malamin shi to kai asuwa hmm? ko malamin malik da ke cikin wadda ya kasan suna da yawa na san sun fi goma kasan sun fi ashirin mun san sun fi talatin wanda yake malaman shi ne ya kawo su a cikin muwadda daga wannan yana nuna cewar kullum ana yin karatu ne da tasalsuli yasa <clears throat> suke cewa laulal isnadu laƙala man sha'a ma sha'a da ba din isnadi ba za a tambaye ka kai waye gaya maka shi ɗin waye koya mushi da ba din wannan ba to da duk kowa ya faɗa abin da ya ga dama laƙala man sha'a ma sha'a da kowa ya faɗa abin da ya ga dama sai ya tsaya kawai girka wa mutane karya don ya san babu wani wanda zai tambaye shi to amma za a tambaye ka kai ya koya maka a gaban wannan malami kai karatu shi ma shi din a gaban wannan malami i karatu wannan ya sa mutum ko dai ya faɗa in ya san yana da ta cewa ko kuma i gum da bakin shi kaga ɓarna ta ragu mun wannan ko abin da ake bukata shine mutum ya tsarkake zuce shi ya tsaya yi karatu a gaban waɗanda suka fahimci karatun in kai karatu a gaban wanda bai fahimci karatu ba wahala za ka sha wallahi wahala za ka sha amma in kai karatu a gaban wanda shi ya fahimci karatun to da izinin Allah ta'ala abin da wancan zai koya maka a wata shida wanda shi bai fahimci karatun ba to wannan a cikin makonni shida sai ka fahimci komai da komai haka ne ko ba ka bane haka yake da kullum ka yi karatu a kan abin da ya shafi wanda ya gane wannan karatun idan wancan bawan allah fikihu ubangiji allah ta'ala ya hore mishi sai ga je ka yi karatun a wurinsa karatun aƙida karatun hadisi bai gane wannan sosai da sosai ba sai ka je ka samu wani malamin da yake ya gane aƙida sosai da sosai sai ka karatun aƙida a wurinsa amma shi bai gane abin da ya shafi hadisi fikihunsa da abin nan da ulum nashi ba sai ka je ka samu wani malamin akan wannan in ya zama na ko da a sati so biyu kake zuwa abin da ake bukata mulazama wannan kwana biyu da ibaka ko ka dora ma kanka a duk sati to ya zama na fa ko ana ruwa ana iska sai dai ruwan ya tare ka a can ba wai dan zai karatu karfe bakwai na safe ba kuma ka ce ai hadari ya taso kuma tun karfe shida ai kaga sai ka tafi tun shida saura dan hadarin ya tare ka a can mun gani a samu mulazama ko da kwana ɗaya ka ɗauka ko kwana biyu ka ɗauka ko kwana uku abin da ake bukata kiyaye waɗannan kwanuka ɗin da lokacin da ya baka kar ka ji cewar wai malam yana nan ko baya na a tun da ya baka waɗannan kwanuka ɗin ka samu mulazama a kansu amma abubuwa da mutum ya ji malam ya makara ko mutum ya ji bai malam ba sai ce ai malam din ma baya nan shikenan sai yanke sai yanke zuwa kaga mutum yayi wa kanshi Allah ya sauke Imam Malik ibn Anas har in zai koro isnadi ya ce wana wana wana wana to kai asuwa saboda Allah hmm? kasan da yan karfi ne na karatu ne ya zama na ya kulla kanshi a daki i nazari ya kai ko bai kai ba al'amari da ya wuce to amma duk da haka kana ji da yake koro isnadi muhammad ibn muslim az-zuhri shi ne fa wanda ya rike ofis ma'aikata ta tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya a zamanin Umar bin Abdul Aziz kun gane maganar ya gane hadisi ko bai gane ba wadda mu daɗa magana ne akan da muke cewa ka yi karatu a gaban wanda ya gane abin shi umar bin abdulaziz yana cikin khalifofi na daula um, banu umayya a zamanin shi sai dai zamanin da ake turowa shine zamanin halifofi guda hudu har wasu ya kiran shi hamisu khulafa rashidin da cewar alusunna sun ce ina abe kai wannan matsayin ba shi yana cikin tabi'i ne su kuma sahabbai ne in ba kuma ta man karanta a usulu suna na imam ahmad bin hanbal cewar duk wani abu da tabi'i zai yi ko mai girman shi bai kai sahabi ba bai kai na sahabi ba ko falala ce Allah ta'ala ya raba ya ba kowa na shi kun gano wannan ko saboda ka umar bin abin nan ibnu shihab shi ya rike ma'aikata ta tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gwamnati da ta kafa umar bin abdulaziz ne ya kafa wannan ofis. din har ma imam sayyuti yake cewa awwalu jami'i lil hadith mu'athar ibn shihab amir lahu umar farko wanda ya fara tattara hadisai da kuma asar maganganu na sahabbai da tabi'ai farko wanda ya fara wani shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri amir lahu umar wanda umar ibn abdul aziz ya umarce shi mun gano wannan da ke ko أنا عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب annahu qal qabisatu ibn dhu'ab yace جاءت الجدة إلى أبي ne الصديق ta ميراثها كاكا Kaka mahaifiyar uwa ta zo wurin abubakar siddiq tana tambayan abubakar gadon ta tana da gado ko ba ta da gado <clears throat> kullum abin da muke faɗa mai akhadari kuma ya riga ya yanke hukunci akan wannan ya ce wa yas'alul ulama in zai yi tambaya ya tambayi malamai ba waɗanda suka naɗa kansu malamai ba ya tambayi malamai kuna ganin wannan bai wa Allah da ta tashi tambaya fa wurin wata ji wurin abubakar siddiq a cikin sahabbai ɗin da suke a raye wurin wata ji umar kana na kai lukumanu wurin abubakar siddiq fa ta je ta san in dai malinta ce akwai ta mun gano wannan ko saboda haka an za ka tambaya ba ma karatu ba an za ka tambaya ka tambayi malam ba mai sunan malam ba in kuma koyi za ka yi to wa yaktadi bi muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam in zai yi koyi shi yana ganin bai shi yana ganin ba zai iya karatun ba kawai dai zai yi kokari ga duk abin da malam wane yayi yana da kyakkyawan zaton malam wani ya gane to ya tabbatar wannan malam wani yana kan tafarki na manzan Allah kawai tafarkin manzan Allah aka ce ba tafarkin kowa ba wa yaktabi bi muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan mai ahalari ne ya faɗa ahalari matata sallah kowa ya san ka ya san sallah sai dai ji gandan yi ga aqida ga ga fikihu ubangiji Allah ta'ala ya hada mai duka saboda irin waɗannan malamai su ne wanda suke malamai da ake masu fata alkhairi ta zo ran abubakar siddiq tana tambayin shi gadanta faƙalar ha abubakar sai abubakar siddiq ya ce malaki fi kitabin lahi she iya sani na baki da wani bayani a cikin littafin allah ko tana da gado a ƙur'ani ala mustafa kaga ba ita a cikin yusuf kuma ba ta cikin wala kuma nisfu ma taraka azwajukum ba ta cikin yastaftu na qul la yaftukum fil kalala saboda ka Abubakar Siddiq ya duba ayoyin nan yace kai ba magana ki a cikin littafin Allah wa ma alimtu laki fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'a yace a iya sani na ban san kina da wani abu ba a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dubu wata latifa littafin Allah da yake ya haddace shi ya san shi kaf qur'ani ne ai in ka haddace ka haddace in baka haddace ba kuma baka haddace ba ko akwai wata hanya ta biyu ya zama na shi ya haddace shi bai haddace ba a kai sai ya ce a iya sanin shi a littafin Allah ba ta da shi amma sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tana da yawa yace iya sanin shi ba ta da shi a hadisi amma qur'ani sai ya ce ma malaki fi kitabillahi ba baki da komai a littafin Allah don wannan in ya zauna daga fatiha zai kawo haminal jinnatu wan nasi dan ka ce daga bakar hannasi to kuma fatiyar wa ka ajewa eh daga fatiya haminal jinnatu wan nasi zai kawo tilawata to amma hadisi ba zai iya cewa a hata bihi ilman ba ya haddace shi dukkan shi ba to amma tun da shi bai sani ba shi kenan babu ya ce yi hata as'alan nas ko ma har in yi tambaya ta har idan abubakar siddiq za a kawo mashi matsala ya ce a koma sai ya yi tambaya to kai suwa da zaka ce duk garin nan duk duniya duk kasan nan duk arewacin najeriya eh ya ce ta koma sai ya yi tambaya gashi halifa gashi malam duka biyu amma ya ce ta koma su ya yi tambaya to amma sai ka rasa azarbabi azarbabi wai shin shi mutum yana ganin a ce bai sani ba wani aibu ne da Allah ta'ala ya tambayi mala'iku ya ce an oni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin me suka ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana suka ce tsarki ya tabbata a gare ka ba mu da wani ilimi sai abin da ka sanar da mu kawai alhuda-huda fa zuwa iya ce da annabi suleiman abin nan waje ituka min saba'in bin na bayan yaƙin a hattu bi malam ta bihi ina da bayanin abin da kai baka da bayanin shi in ji alhuda-huda ya ce waje ituka min saba'in bin na bayan yaƙin na zo maka da labari na yaƙini daga birnin saba inni wajattu mura'atan wannan duk annabi suleiman bai sani ba inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah ya gama zayyana mai duk abin da ya gani a can birnin saba annabi sulaiman ya ce to sananzur a sadakta an kunta min alkazibin kun gane wannan da ke ko annabi sulaiman fa to amma sai ka rasa mutum wai in bai sani ba sai ya kama kama kame yana ganin kaza ya taba karantawa a kaza baka sani ba baka sani ba kawai ka hutar ka ce don Allah ba ka san wannan ba Allah sai ka hutar da mutum sai ga kimar ka dan ya san oh to ashe abubuwan da kake gaya mai kana gaya mai akan ka sani yanzu wannan ba ka sani ba hisa kai shiru kun gane wannan da kyau ko amma in ka tambayi mutum su dubu kai kowace yana baka amsa sai ka ji kana shakku anya wannan babu a ringiza a ciki eh amma wata rana ya ce maka ya sani wata rana ya ce bai sani ba sai kaga kana da yaƙini akai lalle abubuwan da yake gaya maka din nan eh wanda ya sani din ne sa mai maraƙi da yake cewa wa kullum min ahal manahil arba'a ya ƙulu la adari fa kun mutabi'a kowanne ɗaya daga cikin malaman mazhabobin nan guda hudu abu hanifa da imam malik ibn anas da shafi'i da ahmad bin hanbal ya ƙulu la adari in an mai tambaya bai sani ba yana cewa la adari ban sani ba sai me kuma fa kun a kai maka zama mai bi mana an an tambaye ka baka sani ba ce baka sani ba ba shi kenan ba to wala waɗannan abubuwan sana ci abubuwan da suke tsindima al'umma cikin wani hali za a ga an turo da matsala wani ya je ya kwanto kura kawai <laughs> ko ba ka a najeriya ba rana tsaka mutum ya je santo kura a cikin kasuwa to ai gaga watakila ba ka da bincike mai zurfi a ciki yake ce baka sani ba za ka yi bincike kawai amma kawai mutum sai ya sake bakin shi kuma a duk lokacin da malamai suka ce ba su sani ba to mabiyan su dole su shiru haka ne ko baka bane kai malama ya ce bai sani ba to amma kawai malam yana yarfowa wajen yin maganar da bai yi bincike ba bai da masani a ciki sai ga wasu daga cikin ɗalibai su kuma sun san sun daɗe da karanta matsalar tun shekara da shekaru saboda ka irin waɗannan abubuwa wallahi ba karamar tarbiyya ba ce abubakar su duk an tambaye shi ya ce bai sani ba ina jin na taɓa muku bayani ko a nan ko a daura ta gabata ta usulu sunna shekul islam ibn taimiyya yana da littafi mai suna raf'ul malam anil a'immatil a'lam ɗauki duk abin zargi akan malamai magabata ka ji cewar abu hanifa ya ce kaza alhali ya sa wa wani hadisi a tunaninka ko malik to ai ga hadisi ya ba sai yanzu ya ga hadisin ce ai ga hadisi malik ya saba mishi shi yasa shekul islam ibn taymiya ya rubuta wannan littafi ya ba da hanyoyi da za su iya nuna cewar ko dai ya zamana kai wani hadisin daga gani shi imam malik ibn anas hadisin bai je gare shi ba yanzu ga abubakar siddiq an mai tambaya ya ce zai yi tambaya yanzu wannan ya nuna maka abubakar siddiq bai san komai duka ba kenan eh to idan abubakar siddiq a wannan al'umma bayan manzan allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificinta wa qul inna khairan nasi ba'da muhammadin wasirahu qidman fuma usman arjahu bayan manzan allah sallallahu alaihi wasallam na abubakar shine na farko amma ya zamana bai san komai a wannan al'umma ba to kai asuwa su malik asuwa ka gano wannan su abu hanifa to haka fa ya fara rubutuwa tun daga abubakar umar usman ali da sauransu kowanne a zamanin shi an mai tambaya bai santa ba an mai kaza bai sani ba an mai kaza bai sani ba idan waɗannan halifofi guda hudu an musu haka me na ka zo kai ta kumfar baki ka ce wai kaza sun saba kaza sun saba kaza zai iya yiwa abin bai je gare su ba ɗaya zai iya yiwa sun je gare su amma hadisi ne da ifi biyu zai iya yiwa sun je gare su fassarar da suka yi mishi ba irin wacce kai larabcinka na zahaba ya zahabu ya mishi ba ko duk waɗannan ba za su iya yiwuwa ba sai dai mutum ya karanta littafin zai sha karatu sosai da sosai sai na abubakar ya ce farji hatta as'alan nas ko mahar in tambayi mutane fa alan nas sai ya tambayi mutane bayan sallah azhar ya idar da sallah azhar a cikin masallaci kasan sallah azhar tana cikin sallolin da take tara jama'a kenan ko duk ma'aikata sun farfoto kowanne daga nan kuma sai gida sai tambaya ya ida da sallah azhar kaga ba wani kawai bude tambayar aka yi ba wani kuskus mutum ya je ya tuntuɓi wannan ya je ya tuntuɓi wani shi dole kada a gane cewar baya wai yana tambaya kun gane maganar ko wani zai yi tambaya idan ya ga wani ɗalibi ya zo sai shiru wai dan kada wannan ya gane cewar shi yana tambaya shi sai na abubakar bayan idan da sallah kawai ya juyo yi tambayar iya ka ci baka ce bai sani ba me ya kare shi me ya rage shi kai ne ya rage ka sai ya tambayi mutane bayan sallar azhar ya ce yana gama tambayar faƙalar mughira bin shu'uba sai mughira bin shu'uba ya ce hadartu rasulallah sallallahu alaihi wa sallam na halarci rabon gado da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi a atahar sudus ya ba ta ɗaya shida mun gano wannan ya ba ta ɗaya bisa da ita kaka kenan mahaifiyar uwa da jikan ta ya rasu wanzu salam ya ba ta ɗaya bisa shida to kun ga shi ne yanzu bai sani ba in mutum ya bai sani ba ije ifa ta wafa zai zai yi ne a shirme ko ya ce babu ko ya ce akwai ya ba ta wani lissafin da ba haka ba ne kuma yana yin wannan tabbayar mu ya faɗi maganar ba wai bari ya je gida ya duba ba bari ya je gida ya wannan ba saboda haka a lokacin da wani abin kake ganin ya maka sarkakiya daidai wannan abin wani babu abin da ya gane kuma irin shi shi Allah ta'ala ya hore mai wannan abin kun gane wannan da kyau ko jawabin farko da zaka yi sai ka afka rami ka abubuwa kullun a bisu daki daki in baka sani ba ka ce baka sani ba sai a taru shi ilimin nan gaba ɗaya ubangiji Allah ta'ala ya tara ma al'umma shi gaba ɗayan shi in ka tara al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci kowane zamani tana dauke da ilimin addinin gaba ɗayan shi to amma ilimin addini ne kuma Allah ta'ala ya raba shi gawa ga ɗaiɗaikun al'ummar gaba ɗayan su amma ita al'ummar gaba ɗayanta tana dauke da ilimin sai dai ba a gurin mutum ɗaya ba aga sai ka karɓo na can wani ya karɓi na wurinka faƙala abubakar siddiq sai abubakar siddiq ya ce hal ma aka gairu shin wani kuma wani akan kuma eh eh eh shin abubakar bai yadda da shi bane ya ce shin wani ko kuwa tun da shi ya bayar da sudusi ya yi bayanin sudusi shin akwai wani kuma da zai taba jin cewa nan sanar ya yi bayani akan ko nisfi ko filifi ko ko makamacin haka wanne ne na biyun ko na farkon na biyun saboda ba wai abubakar bai yadda da khabarul wahid ba ne a'a shin akwai kuma wanda ke da wani kasan cewa in akwai kaza za a yi kaza in akwai kaza za a yi kaza yana wannan faƙala muhammad ibn maslamat al-ansari sai muhammad ibn maslama al-ansari ya miƙe faƙali sai ya ce mislama ƙala al-mughira irin magana da mughira ya faɗa kar kuma tafi suna cikin sahu ne ashe abin ma ya wanda zai nuna maka da yawa ma cikin sahabbai sun sani kun gane da yawa cikin sahabbai ma sun sani hula laha abubakar siddiq sai abubakar siddiq ya zartar mata shi ya ce za a bata ta asulus sun maja a jaddatu al sannan kuma sai wata kakar ta zo wata kaka kenan kun yi shiru al-ukhra wata mahaifiyar uwa ce wannan kuma fa mahaifiyar uba tun tunda ya ce al ai ba mahaifiyar uwa ba kenan wata kuma daban sannan sai kaka ta zo mahaifiyar uba ila umar bin khattabi radiyallahu anhu ta zo zan sai na umar tas'aluhu mirasaha tana tambayar umar gadanta fa qala laha sai umar dan khattab ya ce da ita malaki fi kitabillahi shay ba ki komai littafin Allah wa ma kana al-qada'u alladhi qudiya bihi illa li ghayriki kuma wancan hukuncin da aka yi ba hukunci da wannan hukuncin gare ki ba sai dai watanki aka yi wa wannan hukuncin wace ce watanta mahaifiyar uwa ba mahaifiyar uba ba wa ma ana bi za'idin fil fara'id shay'a ni kuma ba zan ƙara wani kaso ba a ciki ba zan yi kiyasi in ce to tunda an yi kaza zan yi kaza ba a'a walakin na zalika sudus sai dai kawai wancan ɗaya bi shidan ne na sallama ya zartar da shi gawa ga waccan mahaifiyar uba fa in fa huwa lakuma in kun taru lokaci guda ga mahaifiyar uwa ga mahaifiyar uba za a ba ku wannan su da sun ɗaya ku raba wa ayyatu kuma khalat bihi fa huwa laha duk kuma wacce ta zama ita kadai ce wannan su da sun nata ne mun gane maganar ma'ana yanzu kaka mace mahaifiyar uwa ko mahaifiyar uba suna da gado ko ba su da gado ɗaya kenan na biyu menene gadon su asudus ɗaya bisa shida yanzu a iya karatun mutum ne suke cin ɗaya bisa shida wace ɗa uwa idan akwai ɗako na'am iya idan akwai ɗako akwai yan uwa ɗaya kenan kaka namiji biyu kenan kaka mace <clears throat> kaka mahaifiyar uwa kaka mahaifiyar uba ka raba su sun kai uku kenan ba dan uwa uwa ɗaya akwai li'um um. mhm. san biyar ya isa eh uba nan ba faɗi uba ba a ba faɗi uba ba uwa aka faɗa uba idan akwai ɗa barakallahu fi shida kenan to shi sanin ce muku fara'idun ba shi da ba shi da wahala eh <laughs> ba shi da gashi kawai an ce da bai da suke cin rabi wai ce ɗa mata abin nan miji idan babu ɗa karka ce miji ke shiru miji idan babu ɗa mhm. ya idan ita kaɗai ce biyu kenan yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya idan ita kaɗai ce yar uwa uba ɗaya idan ita kaɗai ce to malamai an ce muku ba wahala ba wahala ba wahala kun ce akwai wahala sai wanne kuma da dai sauransu haka sai ka je waɗannan abubuwan da muka ambata sai ka je ka rufe ka ga karatu karatutukan da muka yi to sai ka naka lissafin ce rabi mutum ne suke cin shi fulus ɗaya bisa uku mutum ne suke cin shi fulusan biyu bisa uku mutum ne suke cin shi rubu ɗaya bisa hudu mutum ne suke cin shi sudus ɗaya bisa shida mutum nawa ne sumun ɗaya bisa takwas mutum nawa ne mutum ɗaya ya ce ɗaya bisa takwas mutum ɗaya ne mun yi shiru waye mata idan akwai ɗa umar ɗan khattab yake cewa to wannan dai shi ne ɗaya bisa shida wannan ya nuna mana cewar suna cin gado idan ita kadai ce ɗaya bisa shida mana idan kaka mahaifiyar uwa ita kaɗai ce za a ta ɗaya bisa shida idan kaka mahaifiyar uba ita kadai ce za ba ta ɗaya bisa shida idan an mutu an basu za a ba su ɗaya bisa shida ai wanda ba sai a rubuta shi ba eh ko dai a rubuta din mutum ne ya rasu da ya rasu sai bar jad abin nan ya bar jadda ummul um da jadda ummul ab ya za a raba da kuma kaka eh. ya za a raba shida mhm. eh? su su biyu suna ɗaya basa shida in aka raba shida sai ya ba su ɗaya kenan to kuma za su je su raba ne daban eh eh suna ɗaya basa shida shi sa ai da yake ita ce babban lamba sai ce a raba shida in aka raba shida suna ɗaya basa shida shi kuma yana da abin da ya ragu sai a yi shida sau biyu sha biyu kenan ko sha biyu sai mu ba su ɗaiɗe saura goma shi kuma wani yana da goma ina ganin ba wani matsala akan wani ai ba ahmad ya wato shi kenan ya wani alkhairi za a raba ne shida in aka raba shida sai su kakanni mata su ɗauki ɗaya shi kaka namiji ya ɗauki abin da ya ragu yanzu za mu ba su ɗaya to in muka ba su ɗaya su su nau ne su su biyu mun sha maimaitawa ba a raban gado a baku a ce ku kuma ku je ku raba saboda haka ɗaya ba za ta rabu ga su su biyu ba sai muka ce shidan a yi ta so biyu sai ya ba mu nawa kenan goma sha biyu to dama su a kowace shida suna da ɗaya sai mu ba su guda nawa kenan in muka ba su biyu ga zama ɗaya kenan goman da ya rage sai a ba kaka tasib mun gano wannan to mutum ne ya rasu ya bar ya bar abin nan ya bar akun shekai da uktu Mm. yar sai ya bar kaka kaka mace jadda ummul um ummul um da jadda ummul ab no kenan biyu da akhun shaqiq da ukhtun shaƙiƙa

misal hazal unsayin ma'ana waɗannan suna da ɗaya bisa shida abin nake so mu fahimta ita kaka mace idan ɗaya ce za a ba ta ɗaya bisa shida idan su biyu ne za a ba su ɗaya bisa shida cewar su biyu baya sawa ƙara musu kamar da umar ɗan khattab bai faɗa ya ce ba zai ƙara musu yawa kamar da mata suke tana ita kaɗai ce a wurin mijinta ɗaya bisa takwas in akwai ɗa suna su biyu ne ɗaya bisa takwas suna su huɗu ne ɗaya bisa takwas ba za a ƙara musu ba kun gano wannan da kyau ko to yanzu idan muka yi muka irin wannan muka raba goma sha biyu misali zai muka ce na waɗannan biyu saura goma goma ya za a raba shi ya zama lizzakar misal hazin an sai sai kuma yi da shi nan eh sha takwas in aka cire sha takwas zai ba da nan sha shida kuma ai uku an samu shida uku nan kuma shida biyu ne in ka yi ta sahihi a nan kuma ya samu alinkisar shida su hudu shida su hudu nau kenan ashirin da hudu sai ya ba wannan biyu wannan biyu tun da shida su hudu ne yanzu nan muna da nan muna da nau kenan biyu biyu muna da hudu saura nawa ashirin araba uku eh a sai ka raba uku sai gaba namiji biyu ka ba mace daya a kun fara gani kenan <laughs> eh talatin da shida na dai nuna muku hanya ne ba an yi wancan ba sai ake wannan na'am ina muka tsaya قال رحمه الله وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أنه قال أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري عن القاسم بن محمد دقى القاسم بن محمد إن تكن فقهاء السبعة فقهاء المدينة أنه قال يتي أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق كاكني بيو ما تاسن زورا أبو بكر الصديق ما يفير أوا دا ما يفير أبا sun zo wurin abubakar siddiq fa'ara da an yaji ala sudusa lillati min qibal al-um sai abubakar siddiq ya yi nufin zai sanya sudusun nan ga mahaifiyar uwa ita kuma mahaifiyar uba ta runguma haƙuri kun gane maganar? to amma nan gashi ko raba mahaifiyar uwa da mahaifiyar uba ina ba ta mafahimci maganar su biyu ne suka zo kakanni ga wannan mahaifiyar uwa ce wannan mahaifiyar uba ce sun zo suna neman gadon jikansu sai abubakar dik ya yi nufin ya sanya wacce za ta ci gado ita ce mahaifiyar uwa ba mahaifiyar uba ba faƙala rajulun min al'ansar sai wani mutum daga cikin mutanen al'ansar abdurrahman bin suhai sai ya ce amma ko amma amma amma harful tambihi ne inji malaman balaga da amma da ala suna cikin hurufu tambihi ana tambihi da su kun gano wannan da ke ko akwai amma a ƙur'ani wani sa kai shiru <laughs> amma aha ya wa mata ama babu abu na sai dai lama akwai lama akwai kuma lamma kun gani ko a ƙorani akwai lama su lama ɗin? Allah gwarwa na Mustapha ya ce su goma sha ɗaya ne a gani ya ce amma a yanzu kuma yana tambihi kenan gare shi in naka ta turkullaki laumatat yanzu za ka bar wacce ko da ta rasu wa huwa hai shi jikan nata yana raye kana iya hayaris ita zai gada abubakar su dusa bai sudusa ma sai abubakar siddiq ya raba su sudusun tsakaninsu kun bai ci maganar ma'ana yanzu zai barwa kenan mahaifiyar uba wacce inda mahaifiyar uba za ta rasu shi jikan yana rayi zai gaje ta jikan ita zai gada inda mahaifiyar uwa za ta rasu shi jikan yana rayi ba zai gaje ta ba malamar ya kai na su kai idan mahaifiyar uwa ta rasu jikanta ɗan yarta ba zai gaje ta ba saboda a lokacin shi ɗa ne nawa na ya ɗa ne na ya kun gani idan mahaifiyar uba ta rasu jikanta zai gaje ta domin shi jikan ɗa ne nawa na ɗa saboda haka a shimfiɗa da neman na ɗazu gado akwai alinkiyas na ce mana miji zai gajuwa mata mata za ta gaji miji ɗa zai gaji uba zai gaji jika zai gaji mahaifiyar abin nan mahaifiyar uwa za ta gaji jikanta amma jikan zai gaje ta a'a nan kaga babu alinki as kenan babu wane wane zai gaji wane amma wane kuma ba zai gaji wane ba ita mahaifiyar uwa za ta gaji jikanta amma shi jikan ba zai gaje ta ba da abubakar bin abin abdurrahman bin suhail iwa abubakar siddiq wannan tambihi faja ala abubakar siddiq a sudusa bainahuma sai abubakar ya raba musu sudusun ɗaya basa shida ne kenan. sai hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya ke nan ake ji wa haddasa ni an malikin an abdurrabbi bin sa'id an ababakar bin abdurrahman bin laharis bin hisham kanala la ya faridu in lalil jaddatai to shin waɗannan kakanni shin su kaɗai suke cin gado yadda bayani ya zo mana tabbas mafiyar uwa tana cin gado mafiyar uba tana jin gado to mahaifiyar kaka mahaifiyar kaka ta wajen uwa ma'ana kaka kaka namiji kaka namiji to mahaifiyar shi tana cin gado kaka namiji mahaifiyar mahaifiyar shi tana cin gado kaka namiji mahaifiyar mahaifinsa tana cin gado eh <laughs> akwai masu kare haƙin biladami kenan <laughs> yake cewa wannan wannan tabi'i an ni an malikin an abdurrabbihi bin sa'id waye abdurrabbihi bin sa'id dan uwan yahya ibn abuna dan uwan yahya sa'id ne al-ansari kun san malamin malik yahya ibn sa'id wanda hadisi shi ya gabata hadisi na 1099 wanda muka kammala yanzu yahya ibnu sa'id al-ansari yana ga cikin manya manya malamin malik in ka dubi mu wada daidai ranar da zamu karatu baka ji sunan shi ba kun gani to wannan shi ma abdurrabbi ibnu sa'id dan uwan yahya ibnu yahya ne abin nan yahya ibnu sa'id ne ma'ana shi sa'idu kenan yana da ya'ya abdurrabbi yana da da kuma yahya kowannen su kuma rawi ne kowannensu malami ne أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام شي أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين بايا بعد قادو سي ga kakanni biyu mahaifiyar uwa da mahaifiyar uwar uwa da mahaifiyar uwar uwar uwar uwa da mahaifiyar uwar uwar uwar uwar uwar uwar abin da ya sama kun gane ko da kuma mahaifiyar uba da mahaifiyar mahaifiyar uba da mahaifiyar mahaifiyar mahaifiyar uba da mahaifiyar mahaifiyar mahaifiyar mahaifiyar uba abin da ya sama eh in ba wannan wannan in ba wannan a wannan da wannan da wannan da wannan wannan da wannan eh ce me eh kamar ya eh abin da isa ma ba idan ba uwa sai wata mai gurbin kaka mahaifiyar uwa kenan karku ce kaka mahaifiyar uwa idan babu mahaifiyar uwa sai wa mahaifiyar mahaifiyar uwa shine ai shine guda biyu abin da ya fi sassala uwa kun gani shine abin da suke cewa wa in alau ko da abin yayi sama uwa in ba ita sai mahaifiyarta in ba ita sai mahaifiyar mahaifiyarta shine duk suna matsayin kaka ne haka nan kuma nan mahaifiyar uba in ba in ba uba sai mahaifiyar uba misali a wannan bangare kenan in ba ita kuma sai mahaifiyar mahaifiyar uba sai mahaifiyar mahaifiyar uba kun gano wannan to magana da muke shine za ta zo nan gaba kaɗan ka gane yanzu قال مالك رحمه الله عز وجل الأمر المجتمع عليه عندنا الذي أد... الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت أهل العلم والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وأن الجدة أم وأن الجدة أم الأبي لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم قال مالك رحمه الله فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب وإن كانت الأم الأب وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانت في القعود في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفان أنا باشي باشي لو هلا إيه قال رحمه الله عز وجل قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الأمر ده إجماع شمو أنا غير مدينة ina ga mun taɓa yin magana kan ijma'in mutanen madina ai a baka nan dai malam haka nan tabbas na yi magana sai dai ba yadda na saba maimaitawa ba akwai lokacin da ne magana kan ijima'in mutanen madina an ne magana kan ijima'in mutanen kufa ijima'in ahalul baiti ijma'in kaza ijima'in kowanne bangare eh ware kuwa watakila kai ma ranar baka ne watakila kai ma ranar baka zo ba ya kainan ba shakku nake yi ba kun gani ko ijma'in mutanen gari mutanen gari ijma'in mutanen kufa karkashin jagorancin wa kenan abu hanifa ijma'in mutanen madina karkashin jagorancin imam malik ifan anas ijma'in mutanen sham abdurrahman al-auza'i da sauransu wannan ba ijma'i ne da za a ce ijma'i na gaba ɗaya ba saboda ijma'i ne na wani bangare ko abin da shi ya suke cewa ijma'in ahlul baiti duk da cewa shi da ci daban ahlul baiti ba kun gane wannan ko wannan ba ijma'i ne da za a dora al'umma akan shi baki ɗaya ba domin ijma'i ne na wani bangare na sassa abin kuma da ake bukata kan ijma'i ne ijma'in malamai baki ɗaya na kamar yadda malamai suka bayani akan babu al-ijma' al'amurin mujtama alai indana al'amarin da ake ijma'in shi mu a nan garin madina allazi la ikhtilafa fihi wanda babu sabani akai wallazi adraktu alai ahli ilmi bi waladina abinda na samu malamai a garin mu akan shi suke aiki annal jaddata lalle kaka ummal ummi mahaifiya ta uwa kun gano wannan yanzu dai mun yi magana cewar tana gado ko kuma me gadanta asul dai bisa shida to su waye suke hana mata cin gado yana da kyau ka san wannan eh tana cin gado kuma sudus ne to su suwaye suke hana mata cin gado ma'ana idan akwai su ita ba za ta ci gado ba shine yake cewa la tarifu ma al'ummi duniya shay'an ita ga ka uwar uwa ba ta cin gado tare da uwa ita ce al'ummi duniya uwa makusanciya ba ta cin gado tare da ita ba ta cin gadon shay'an ba ta cin gadon komai wahiyya fi masu wa zalik ita idan ba ta irin wannan kangi din mana ba haɗa uwar uwa da uwa ba kawai kaka uwar uwa ita kadai ce faradu laha sudus farida za a ba ta sudus ɗaya shi shida kadai abin da zamu lura da shi anan shine idan ya zamana mutum ya rasu ya bar um da ummul um waye zai ci gado ana um wannan ba za ta ci gado ba mutum ya rasu ya bar ummul um kun gane da kuma ummul ummul um um ummul um ummu ummil um wacce za ta shiga ana ummul um wanda yake kaga anan ba za ta ci ba ku lura kun ga anan bata ci ba saboda an hada ta da wace ta fita kusa uwa ta fita kusa ta fi kaka yawa kaka ta ta biyu ta fi kaka ta uku saboda ita za ta ci haka za ka yi ta lissafi ɗin hakan nan mutum ya sai ya bar ita ce wannan ko da kuma a nan wannan za ta ci wannan ba za ta ci ba ta ɓangaren wa kenan uwa ta ɓangaren uwa kenan mun gane wannan ko wa annal jaddata ummal aji kaka uwa ta uba la tarisu ma al'ummi ba ta cin gado tare da mahaifiyar da. ɗaya kenan wala ma al'abi shay'an sannan kuma ba ta cin gado tare da uba na mamaci ba ta cin gadon komai kun gano wannan zan yi tambaya ne fa mahaifiyar uwa kaka kenan tana cin gado tare da uba kun yi shuru mafiyar uwa kaka kenan tana cin gado tare da uba tana ci mana wa ce muku bata ci isa na ce kun gane kuka ce eh eh kaka ba tana cin gado tare da uba uba na mamacin mutum ne ya rasu mutum ne ya rasu mata rajulun ya bar ab uba kenan wa ummul um ya za ka raba tana da sudus za a raba shi da kenan ita ummul um tana da ɗaya kenan why to have sai kuma uba ya dauki nawa biyar ta ci gado ko ba ta ci gado ba tare da wa tare da uba yawwa a a a a karkuce mun sai dai mu dai tsaya nan din tukunna yawwa shi ta kuka jina na ce ita kaka ta ɓangaren uwa uwa ce kawai za ta katange ta amma kaka ta ɓangaren uba mahaifiyar uba uwa tana hana ta cin gado uba kuma yana hana ta cin gado kaka mahaifiyar uba nan mutum ne ya rasu mata rajulun mutum ne ya rasu ya barwa an abi wa ummul ummi wanda muka yanzu kenan ko muka ce ummul um za ba ta sudus ɗaya kenan abun wa kenan uba za ba shi nawa biyar to mutum ne ya rasu mata rajulun mutum ne ya rasu ya barwa an abin ya rasu ya bar uba wa ummul abi wa ummul abi kun gara maganar mutum ne ya rasu ya bar abin nan mahaifinsa da mahaifiyar mahaifinsa kun ga nan ya rasu ya bar mahaifinsa da mahaifiyar mahaifiyar shi a nan ya rasu ya bar mahaifin shi da mahaifiyar mahaifin shi ya za a raba gada uba ne kawai zai kwashe ya katange mahaifiyarsa uba ne zai dauka kawai shi kenan ba wani kura ba shida ba abin da za a raba kawai wannan ta tashi aiki malasa sani aka ita hakan nan kuma mutum ne ya rasu abin nan hakan nan mutum ne ya rasu ya bar uwa da wa umul abi ya rasu ya bar uwa da ummul abi za a raba nawa uku kun gane in aka raba uku za a ba uwa nawa eh wace biyu za a ba uwa thuluth ɗaya kenan ita kuma ummul abu fa ita ummul abu fa ba ta da gado saboda uwa ta katange ta saura nawa biyu sunansu rawaje rawaje abin da ya ragu za a zo a magana a kansu wata rana amma wannan sunan shi rawaje mahaifiyar uba ba ta da shi tunda akwai uwa ita uwa tana e nan ma haka eh wace nam nam mun ga bakon نعم وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وأن الجدة كاكا وتكاكر أم الأبي ne na anna karkuci mu hau badal ne ba shine khabar na anna ba khabar na anna shine jumla fi'liya la tarifu ma al jumla fi'liya kenan ko wa annal jaddata kuma kaka wace kakar ummal abi mahaifiya ta uba la tarifu ba ta cin gado tare da uwa ta mamaci wala ma'al abbi haka nan ba ta cin gado tare da ɗanta ma'ana tare da uba shay'an ba ta cin gadon komai kamar yadda bayani ya gabata kenan ko wahiyya fi ma siwa zalik amma ita kaka mahaifiyar uba inda ba wannan ba yufradu hasudu su ba za a bata ɗaya bisa shida a matsayin kasanta mun gano wannan to yanzu idan sun haɗu fa sai lazgama atil jaddatan idan kakanni biyu suka haɗu ummul abi ga mahaifiyar uba wa ummul ummi ga kuma mahaifiyar uwa kun gano wannan wa laysa lil mutawaffa dunahuma abun wala um a lokacin kuma mamaci ba shi da uwa ba shi da uba kaga inda yana da uwa uwa sai ta hana ma mahaifiyar uba cin gado inda yana da uba uba sai ya hana ma mahaifiyar mahaifiyar shi cin gado to yanzu babu uwa babu uba kakanni ne kawai da mahaifiyar uwa da mahaifiyar uba ƙala maliku rahimahullah to a daidai na sai imam malik ibn anas ya ce fa inni sami'tu al ummal anna ummal ummi yace ni na ji cewa far lalle abin nan uwar uwa kaka ta bangaren uwa kenan in kanat adahuma in ta kasance ita tafi kusa da mamacin kana la sudus to za a bata sudusi duna ummil abbi banda uwar uba a wani an gani shi eh a dalla-dalla ake cewa jiya kuma <laughs> jiya Allah ya bata lada yi na'am nan mai muka rubuta ummul abi ummul ummi nan kusantusu da mamaci ɗaya ne ko ba ɗaya ba ne eh? ɗaya ne nan fa eh ummul ummi ummu ummil abi a cikin biyun nan wace tafi kusa da mamaci eh wannan wannan mahaifiyar uwa ce wannan mahaifiyar mahaifiyar uba ce wace tafi kusa da mamaci wannan to wannan ita za ta ci gado ita ce aka adahuma ita ce tafi su kusa da mamaci kun gane wannan da ke ko yawwa eh yawwa eh, za a rubuta da darajar kusanci da mamaci amma ga ummu ummul abi ga kuma Ka ganin da darajar su tsaya ummu ummul abi ummu ummul ummi duk darajar su tsaya nan da za su ci gado tare kun gane ko amma wannan ba za ta sigado da wannan ba domin wannan ta fi ta kusa da mamaci suleiman ma'ana yanzu idan ummul abi ma'ana kamar nan kenan ummul abi ko kun gane maganar nan ummul abi mahaifiya ce ta nan kuma mahaifiya mahaifiya ce ta ta uwa malam shehu ya ake ne yanzu nan wace ce tafi kusa da mamaci ummul abi wa in kanat ummul abi aka adahuma idan mahaifiyar uba ita ta fi sauran kusa da mamaci kama wanne kenan eh kama wanda muka yi muka zane muka rubuta yanzu ko au kana ta fil qu'ududi min al mutawaffa bi manzilatin sawa ko kuma a kusancin su da mamacin matsayin su daya fa inna sudusa bainahuma nisfan to sudusun nan shi za a raba musu ita za ta ci kenan amma ita ba ta ci ba yanzu anan kaga anan da nan da wannan kusantar su nawa daya nan kowace za ta ci da nan da nan uwar abin nan uwar uwa ita tafi kusa to nan uwar uba ba ta ci ba a nan um, ummul ab ita tafi kusa ummul um ita tafi nesa wannan za ta ci za su taru amma layan akis ya ga sai eh da wannan da wannan matsayinsu ɗaya <laughs> ummu ummil ummi ummu ummil abi duk matsayinsu ɗaya a nan kowace za ta ci akwai matsala ana a'a a nan umul ummi uwar uwa kenan nan kuma da uwar uwar uwa a nan wacce ce tafi kusa eh, da uwar uba a nan wacce ce uwar uwar uba mahaifiyar mahaifiyar uba kenan a nan wacce ce tafi kusa wannan za ta ci gado umul ummi amma ummu ummil abi ba za ta ci ba to sai mu juya shi yan akis ko layan akis layan akis in muka juya shi sai ya zama na a nan ummul ummi ta dawo ƙasa ummul abi ta koma sama zai yi daidai ko ba zai yi dawa kaga shine wannan yanzu ummul abi ita tafi kusa da mamaci ummu ummul ummi ita tafi nesa da shi za su ci tare <laughs> an gane yanzu malu kuma gani gane ba yanzu eh an kuka lura anan nan ɓangare na uwa shi ya fi ƙarfi eh shi ya fi ƙarfi karkumanta a da uwar uwa ma ba ta ci gadon ba sai da abdurrahman bin suhail ya ce da abubakar ranka daɗe ka bai ma wacce in ta rasu shi yana raye zai ci gadon ita kawai zai gada kun gano wannan a da asalin rabon gado ma da abubakar iba zai ba umar abu ba da suka haɗu sai da abdurrahman bin suhaila ya mai wannan tambihi din ya ce a da shi mamacin zai rasu zai gaje ta amma ita umar ummi in ta rasu jikanta ba zai gaje ta ba so sannan ma sai ita ummul abidin ta sami gunni shi yasa kaga abin yayi mata tasiri ana anan ummul ummi ta hana ta cin gado ana saboda ita ce ab'ad ita ce tafi nesa to amma anan ita ce tafi kusa ita bata hana wannan din ta ci ba za su tare ne anan wannan ummul abi bata hana ummul ummi ta ci gado ba saboda dama a wancan rabona eh dama dama ba za ta samu ba an shigo da ita to kuma yanzu har za ta shigo da fitar da wani wacce take ciki ba eh eh eh amma ba za ta hana ba za ta hana wannan ci ba ai ba shi da wahala eh. قال مالك رحمه الله عز وجل ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن ذلك حتى أتاه ثبت, ثبت الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ورث الجدة فأنفذه لها ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لها ما أنا بزائر في الفرائض شيئا فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها قال مالك رحمه الله عز وجل ثم لم نعلم أحدا ورث غير الجدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم قال مالك رحمه الله عز وجل wala mirasa li ahadin min aljaddad babu gado ga kowace kaka daga cikin kakanni da ake da su illa lil jaddataini sai kakanni biyu kadai daga kakanni biyun nan sai ke tsiri abin ya sama karka bari haka kun gane maganar maimaita waɗannan kakanni biyun su za ka yi setin su su za su miƙe duk wacce ta kunno kai a ciki kai mata haka kawai jaddataini su ne kakanni guda biyu ummul ummi uwar uwa in ba a same ta ba sai ummu ummil ummi sai ummu ummul ummi sai abin da ya sama wannan hannun kenan wannan hannun kuma ummul abi mahaifiyar uba kun gane wannan ko sai ummu ummul abi sai ummu ummul abi abin da isama kun gane wannan wannan hannun kenan to yanzu ummul jaddi li ummi hifa ummul jaddi li ummihi kaka a yanzu kowane namiji ɗaya yana da kakanni guda nawa guda hudu biyu maza biyu mata to yau muna magana ne akan mata kun gano wannan da kyau ko tunda muna magana ne akan mata matakin farko yanzu mutum yana da mahaifiyar uwa da mahaifiyar uba su muke magana su yanzu kun gano da kyau ko to shi ita abin nan shi uba din shi ma yana da kakanni nawa jika kaka kenan yanzu yana da kaka biyu mata kun gano wannan yana da kaka biyu mata da wace da wace da mahaifiyar uwa da mahaifiyar uba to a kakannin shi biyu mata wace ce za ta gado kai nisa ne? eh <laughs> to yanzu abin ya koma ga 'yan kotu kenan ga barista ga salisu can shi salisu shi ke daukan suna an shigar da kala shi kuma barista shi ke yake hukunci <laughs> ana fata an gano wannan tambayar da na yi eh a sake tambayar malam wani mustapha ya ce da karatun yau kamar ba zai wahala ba <laughs> sai kuma gashi ya carki eh akwai ummul ummi akwai ummul abi akwai ummul jaddili ummihi eh ba li'abihi ba to kun sanya da za ne bari mu dasa karatun anan bari mu dasa karatun na anan tunda na ga na ga kwakwalwata abin nan سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد